bayanul mafahumi bil mafahumi to wancan an yi mantuki ne bil mantuki to a ina yake na nawa shine na na ƙarshe bayanul mafahumi bil inda za ka gano mutum da ya gane karatun ko bai gane ba tukuna ma a ina ake sharhi har zai koma baya ya ko abin to yanzu wannan shine za a zo aka buga mana misali da shi to shi nan mu jirwa sallallahu ta'ala wal na min na utul kitaba al almusanatu kaga dai ta ai al'afifatu wanda suke kamammu lakin al'afifatu alhara'iru sai dai afifatun hara'iru kawul iman a tambaya dake inda wurin ya zama mujimali kenan in an ce afifatu ai kaga magana ce mujimala hara'iru ne ko ima'u هنا وقع خلاف لأن لفظ الإحسان هو يشمل عدة معاني لأن هذا معنوني ما فيه معاني الحر والمتزوج والمسلم قالوا لا يجوز الزواج من الكتابية الأمة بابي هلتا أورن فأنه ما أبو ثالث ينجر ما أبو ثالث ينجر هم يأدين من مفهوم الآية ولكن هذا المفهوم قد بين بمفهوم آخر من آية أخرى وهي ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكه المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات شغفة مفهوم من دولة بابا واجبا ومن لم يستطع منكم قولا وانت بيسا مصدا كنت بيتي أولي جابا an yanki halmosa na filmo mai dace daga kwamimma malakar aimanuku ashe wancan bayi ne malakat ne malakar aimanuku min fata ya ko. daga haka ƙura'ani yake kiran a ainihin bayi bai ce masa min kima'iku fata ya ko al-mu'minati kuma fahimul aya huna a adamu zawajil amati fil gairil mu'minati baiwa wanda ba mummuna ba wa hadal mafahumu bayyana al-mafahumu yayi bayanin wani mafahumin fil ayati sabiqa akara saboda kana ana da guda biyu kenan yanzu sun asali guda uku ne guda hudu ne kai مثال بيان المفهوم بمنطوقه شكونا نوني بيان المفهوم بالمنطوق بيان المفهوم بالمنطوق قال الله تعالى هدى للمتقين مفهوم مفهوم الآية وأن القرآن ليس هدى لغير المتقين وهذا المفهوم بين بمنطوق آية أخرى والذين لا يؤمنون في آذانهم وكروا وهو عليهم أعمى هذا نعم منطوقي هذا فيك وانت مفهومي فصلت نستطيع أن نقول ونجمل أن مذهب الأصوليين مذهب ما لم أصول هو أنه يصح بيان الإجمال بكل ما يزيل الإشكال يا إشين ينظر